وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة متسادوة مجلسين أشرين دبير كم مجالس أمو تفسير القرآن من جرمة واندمكي أشكين وطن رمضان أو أنهم مسلاتين القرآن a wannan gari namu na kano allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya a yau za mu tashi suratul zumar insha allah yau 25 ga watan ramadan hijira ta 1446 kuma 25 ga watan maris shekara ta 2025 ta miladiya za mu kamar yadda al'adar mu muke yi muna amsa tambayoyi daga farkon karatu wannan tambayar farko wannan bayan sallama ya ce Allah ya kara ma malin lafiya ya kara wa lafiya Allah ya ji kan hajjiya amin ya ce ina zaune tare da waɗanda ba musulmi ba to mukan ɗan yi dialogue a tsakankanin mu haka wanda sukan yi min tambaya a kan musulunci kuma na amsa daidai ilimina to suka nuna min wani bidiyo inda ake tambayar cewa alkur'ani sai bayan wafatin annab sallallahu alaihi wasallam aka yi compiling ɗinsa ya zama littafi amma a wurare da yawa Allah yana kirawo shi da kitab wato littafi wanda ilimi na bai kai in amsa musu ba na gode eh to ai wannan babu wani cin karo ah, alkur'ani littafi ne ah, littafi ne da ake karanta shi da aka saukar da shi abinda ake nufi da littafi shine abinda aka saukar ma suke rubuta shi ta ji alunahu karafi kamar yadda Allah ta'ala ya ce dangane da attaura kuna sanya shi shafuffuka na rubutu kuma asali yadda Allah ya saukar da attaura a cikin alluna Allah ya saukar da ita da shi kuma ƙur'ani an saukar da shi daga al'umma ummiya waɗanda suke karanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam masafihuhum fi sudurihim wato qur'anin su suna cikin kirjin su kai littafin su da suke karantawa yana cikin kirjin su ishara ne ga cewa wannan al'umma za ta samu yawan mahaddata sabanin sauran al'ummomi da annabawan ne suke haddace littafin wahayi su sauran sai dai kawai su rinka darasinsa amma ba sa haddace shi ba sa haddace shi ba wanda ya haddace a taura ko linjila ko zabur in ba annabawan da aka saukar ba amma alqur'ani yan al'ummar suna haddace shi saboda haka littafi ne da wannan ma'ana kuma kasancewar da ba a yi ba shine a tattara ƙur'ani a waje ɗaya a matsayin mushaf amma tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake rubuta alqur'ani akwai kitabul wahyi zaid ibn sabit kamar da sayyidina abubakar yake kai yaro ne mai basira ba ma tuhumar kuma a cikin addininka kuma ka kasance kana rubuta wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi aka saboda haka ya shugabanci waɗanda suka tattara abubuwan da aka rubuta na alkur'ani da kuma tabbatar da abinda yake a cikin zukatan mahaddata tunda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mahaddata alkur'ani da yawa kamar lokacin da aka je bi'ir ma'una waɗanda aka kashe mahaddata mutum wajen saba'in aka kashe su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga fitattun sahabbai wanda suka haddace alkur'ani kamar ubay ibn ka'ab kamar salim maula abi hudayfa kamar abu musa al-ash'ari da sauransu da yawansu daga cikin al-ansar suke saboda haka babu cewar dan ba a rubuta alkur'ani ba sai bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba a rubuta shi bane ba ai yi ba a tattara shi ba ya zamanto mushaf a waje daya sai a zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu amma alkur'ani littafi ne sananne a cikin zukatan bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm shi alkur'ani ayoyi ne bayyanannu a cikin kirazan waɗanda aka ba su ilimi saboda haka ne a wato rubuta shi da aka yi ko lokacin da aka tashi rubutawa saboda mahaddata da yawa da aka kashe a lokacin hurubun ridda shine sayyidina Umar ya ba bama sayyidina Abubakar shawarar kan cewa a tattara alkur'ani a rubuce kar ya zamanto cewar alkur'ani ya tafi saboda ba a rubuce shi ba a cikin wato saboda ba a haɗe shi ba a cikin littafi amma alkur'ani yana nan a cikin zukatan mutane ah, saboda haka wannan a ah, sai babu wani abu na na cin na tufka da warwara haka ne alkur'ani littafi ne littafi ne daga inda aka saukar da shi an saukar da shi a matsayin littafi cikakke daga lauhul mahfud zuwa baitul iz a saman sama ta farko sannan aka rinka saukar da shi munajjaman lokaci lokaci kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi ibn abbas saboda haka littafi ne can a sama kuma littafi ne a ban kasa shi ma haka ya zamanto shi sa ma Allah ya kira shi da littafi Allah ya kira shi da littafi tun kafin a tattare shi ya zamanto littafi kuma a duba da asalinsa asalinsa littafi ne Allah ya saukar da shi da kuma abin da zai tike na al'amarinsa shi yasa domin duk abin da sahabbai suka yi ijma'i ba za su haɗa a kan abin da yake saɓani ba ba za su haɗa akan abin da yake ba daidai ba sun yi ijma'i akan su tattara shi waje ɗaya don ya zamanto littafi guda saboda haka kuma suka yi ɗin amma alkur'ani littafi ne Allah haka ya kira shi fi suhufin mukarrama fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara a cikin wato shafuka waɗanda suke masu daraja waɗanda suke maɗaukaka. masu kuma masu daraja cikin takardu waɗanda suke masu tsarki shi alkur'ani Allah ya sifanta shi da haka sannan kuma wannan alkur'ani da aka da tattara shi ya zamanto mushaf na farko ba wai shine kadai ba a lokacin sahabbai suna suna rubuta nasu suna rubuta nasu kamar yadda ibn mas'ud yana da mus'ab ɗinsa haka sayyidina ali radiyallahu anhu wanda suke da shi suna iya rubutawa aisha radiyallahu anha an rubuta mata mus'ab shi yasa safwan a maulanta yake mata sallar tarawih yake mata limanci yana rike da takaddun na alkur'ani yana karantawa wannan duk a zamanin waɗanda suke zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma shi alkur'ani din daga yanda aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta daga haka aka rattaba shi aka jera shi sura ba aya bayan aya sura bayan sura saboda a cikin kirazan mutane suke kuma akwai waɗanda suka ji biyawar alkur'ani ta ƙarshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tare da mala'ika jibril saboda haka wannan biyawar ta ƙarshe ce ta zamanto inda tartibin alkur'ani zai kasance wanda su marubuta alkur'ani a waɗanda suka tattara shi su zai ibn sabit su muawiya ibn abi sufyan su su su hudu wanda sayyidina abubakar ya sanya su suka tabbatar da cewa dukkan ayar da za su sanya za su sanya ta a tartibin yadda aka ji daga arba daga biyawa ta ƙarshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da mala'ika jibril wannan bayanin yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma idan shi mutumin yana jin turanci akwai article da wani daga cikin waɗanda suke ba musulmi ba ne orientalist ne amma wanda ya raddi ga waɗanda suke neman tayar da shubha akan rubuta alkur'ani wanda ana harold motski wani mutumin germany wanda ya kaddamar da wata takarda a netherlands wanda ya kokari ya raddi a kan waɗanda ke neman su tayar da a kan rubutun alkur'ani zai iya zuwa ya bincike shi yana nan a cikin intanet a namanta sunan article din amma in kai sashen harold morsky da kuma compilation of the quran za ka gani insha Allah amin to sannan sai wannan ya ce Allah ya tsara malam lafiya da imani Allah ya ji kan hajiya malam dan Allah ina son a warware mun halak a wannan matakin da nake ma'aikatar da nake sukan bani kuɗi akan na ciyar da ma'aikata na sab wata uku amma ba ruwan akan kayan abinci ba ruwansu akan kayan abinci ya tashi ko ya saura su dai na ciyar da sab wata uku wata ran kuɗi na ya shiga wata ran kuma na samu kusa da talatin cikin ɗari na abin da ya yi ragowa ya matsayin kudin a wajena eh, to in kai ma'aikaci ne ana biyan ka albashi wannan kudi ba nasa ne sai ka mayar musu amma in baka a baka albashi an dora maka kamar kwangila aka baka kake yin wannan to sai ya zama to wannan wato aiki ne aka baka kuma aka kayyade maka da kan cewar abinda ka samu na rara din zai zamanto naka ne to wannan sai zamanto halal ne a gare ka amma in kai ma'aikaci ne wannan bai halatta ba sai ka mayar da kudin zuwa ma'aikatar sai sannan zan iya yi wa iyata lakabi da suna ni'matullah amma sunanta Aisha ɗaya ta kai ne mata lakabi da suna ni'matullah amma sunanta Aisha idan kuma akwai wasu lakabai da zan iya kiranta da shi don Allah a faɗa mu Allah ya saka da gidan aljanna za ka iya laƙabin ni'imatullah ya halatta ni'imar Allah amma ka kira ta da aisha ɗinta ya fi to sannan eh, wannan ya ce assalamu alaikum muna addu'ar Allah ya ƙara maka lafiya ya ƙara maka lafiya ya ji iyayenmu gaba ɗaya tambaya ta game da zakka ta shayar daga lokacin da mutum ya yi investin zuwa shekara zai fitar mata da zakka ko ko zai haɗa ta da asalin lokacin zakkar dukiyarsa ya ka bi khair wato zakkar shares tana da yan sarkakiya idan za ka yi zakkar shares kana buƙatar wanda ya iya karanta financial statement ya kasance tare da kai yana buƙatar ka samu accountant a kuma shi accountant din ya dan samu basira akan yadda zakka take ko da yake in ma ya ji fatawar wataƙila zai iya fahimta saboda ita shayar tana musalta wato abinda ka mallaka ne na wato nasibi a cikin kamfani to shi nasibinka a cikin kamfani uwar kudin akwai abin da yake ana juyawa akwai abin da yake kuma an sai kadarar kamfani ne kuma kadarar kamfanin nan da aka saya akwai abin da yake zakka ba za a fitar mata da shi ba yanzu kamar da kudin da mutum ya sai shares ai ofisoshin kamfani da gine-ginen masana'anta da aka yi da injina da aka yi da motoci na kamfani da computers da ake da su a duk waɗannan fixed assets na kamfani su babu zaka a kansu saboda haka duk da ka sai jari ne ka sanya kudinka a cikin kasuwanci a cikin a haɓaka maka ka samu riba akwai ɓangaren kudin da ba zai kawo maka ribar komai ba raguwa ma yake amma abin da yake ake juyawa na aikin da ake yi to shine da asalin kudin da ribar ke kafita sau da ka abin da ake yi na zakar shirin akwai ra'ayoyi daban-daban amma wannan shine kusan ra'ayin da yari yake na abin da masu tabbatar da ka'idodin shari'a na mu'amalar kamfaninnika masu hada-hada kuɗi ta tsarin addinin musulunci suka tafi shine za ka duba financial statement bayanin bayanin da kamfani yake fitarwa duk shekara na kudinsa da ya shiga da kuma abin da ya da kuma abin da aka batar ka duba balance sheet ɗinka sai ka duba ka gani a cikin kadar a cikin abin da kamfanin ya mallaka capitalization in kamfani ɗin menene daga cikin assets ɗin waɗanda suke babu zakka a kansu don a financial statement ana bayyanawa a ce ga fixed assets kaza ga vehicles and equipment kaza to idan ka gani sai ka ga wannan nasibinsa a cikin capitalization in kamfanin gabaki daya nawa ne idan alal misali waɗannan fixed assets wanda zakka ba ta hawa kansu idan ya zamanto kashi hamsin cikin ɗari shi ne gabaki ɗaya capitalization in kamfanin kashi hamsin cikin ɗari kuma shi ne ake juyawa to sai ka duba shaya ɗinka ƙimar ta'arin da za ka fitar da zakka rabinta kashi hamsin cikin ɗari shi ne za ka fitar ma zakka idan alal misali kai shaya ɗinka ga baki ɗaya shaya ɗin ƙimarsu a ranar da a kasuwar shinku ƙimarsu a ranar da zakka ta tabbata za ka fitar da zakka ran kake lissafi a ce kimar shaya ɗinka miliyan ashirin ce to kaga miliyan ashirin shine shayar wannan kamfani to sai ka dawo ka duba daga financial statement nawa ne nasibin abin da ba a fitan masa da zakka mun ce hamsin cikin ɗari ko rabi kenan saboda haka sai ka ce rabi babu zakka a kansu miliyan goma shine za ka fitan masa da zakka sai ka haɗa da sauran kuɗaɗenka sai ka fitar da zakka a duk shares sun bane ba kuma akan dividend ne kawai za zaka fitar da zakka ba wannan tafsilin kana buƙatar wanda zai iya karanta financial statement ka zauna tare da shi domin ya yi maka ku ba abin dalla dalla ku fitar da abubuwan da ba a fitar musu da zakka daga cikin financial statement din sauran abubuwan shine saura in kuna shakka wannan abin ana fitar masa da zakka ko ba a fitar masa da zakka ku ɗauka ana fitar masa dan ka ihtiyadi dan ka zamanto kafi ka zamanto kai ne ka ba ma Allah ya fi zamanto Allah yana bin ka bashi to wannan shine tsarin da ake fitar da zakka share a kuma amma kuma ya kamata a kula kar share din su zamanto share na da shari'a ba ta yadda da su ba share kamfanin riba da kamfanin da suke mu'amala da shari'a ba ta yadda da ita ba to sai ta ƙarshe wannan ya ce kimanin shekara uku kenan ina cikin mawuyacin hali a gidan aure na mijina bai ɗauke ni a bakin komai ba duk sanda saɓani ya auku tsakaninmu sai cin mutunci da zagi har ma da duka wani lokaci na yi yaji har sau uku amma wannan bai sa ya canja ba iyayena kuma a kullum sai su ce na yi haƙuri abu na farko ina roƙon addu'a daga wannan majalisi ne albarka kan halin da nake ciki sannan me ya kamata na yi na ɗaukan mataki abu na biyu don Allah menene matsayin irin waɗannan mazaje masu aikata irin wannan halayya ga matansu na gode a sharuwa lafiya to Allah ya yi miki Allah ya sanya miki mafita a matakin da zaki ɗauka idan a matakin da zaki ɗauka na farko shine ki mayar da abin wajen iyayenki iyayenki sun ce ki yi haƙuri idan abin yana nema ya zama to miki fitina a cikin addininki kina zaki shiga ba za ki iya kiyaye iyakokin Allah ba to sai ki kai abin gaban alkali alkali yana in kika tabbatar da shaida kan cutarwa wanda yake miki wanda yake kuma zagi da duka yana daga cikin idrar yana daga cikin cutarwa kuma cutarwa tana waje tana halatta a raba aure alkali zai iya tilasta shi ya sake ki idan bai sake ki ba idan ya ya sake ki sai shi alkali ya miki sakin da kansa waliyai aikin shi waliyai to waliyai sun ce ta yi haƙuri kuma yin haƙurin zai sanya ta ba za ta kiyaye iyakar Allah ba kaga sai a je sama da waliyai shine a kai ga alƙali kama ilahi ta ita kuma ba azumi take masa ba kuma kuma eh to eh to ai ba shari'a muke ba a zama wai ta faɗi laifinsa ba a shi kuma ita kuma me take masa ba ta nemi shawara ce tunda ba shari'a muke ba muna ba ta shawara eh, Allah ta'ala a bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يعقم بينهم إن الله يعقم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه وهو الله الواحد القهار نعم الله جل ya saukar da wannan sura wadda aka ambace ta a cikin littattafan sunna da suratul zumar an ɗauko wannan suna ne daga ayoyin ƙarshe nata wasiƙan ladina kafaru ila nama zumara da kuma wasiƙan ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara ah, az shine jam'in zumra azumra jama'a saboda haka zumar wato azumar jama'a jama'a jam'i ne na zumra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace awwalu jam awwalu zumrati yadkhuluna al-janna suratuhum ala surati qamari laylat badr yace jama'a farko da za su shiga aljanna surar su a surar wata ne yayin da yake daren cika wata da yake daren cika kyan wata ba wai hasken ba kyan wata da kyau yake a ranar goma sha hudu to annabi sallallahu alaihi wasallam yake jama'a farko da za su shiga aljanna kyansu kyan surarsu kamar kyan surar wata ne a daren cika la tukun wala yamtakhifun ba ba sa tofar da yawo ba sa kaki kaga wanda ya nuna wato tofar da yawu da kaki din nan da muke daukar sa kamar wani alamar tsoron Allah wato aibi ne aibi ne dan aljanna an tsarkake su daga wannan to kaga sai aka ce awwalu zumra jama'a farko to daga nan ne aka samu zumara din azumar zumar saboda haka jama'a jama'a to haka sunanta yazo a cikin littafin sunna yazo a cikin a cikin musnad al-imam ahmad da sahih ibn khuzaimah da sunan tirmidhi tukuna da kuma al-kubra sunan al-kubra duk da yake a cikin nusar da muke ta sunan al-kubra hadisin baya ciki amma yana cikin tuhfatul ashraf daga hadisin Aisha radiyallahu anha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya bacci da daddare akan shimfidarsa sai ya karanta suratu bani Isra'il da suratu Zumar suratu bani Isra'il suratul Isra'i kenan da kuma wannan sura baya bacci da daddare sai ya karanta su a wannan hadisi a hadisi ne ingantacce a duk da ibnu khuzaima ya ya shi ya rata ingancin sa akan ɗaya daga cikin ruwat din yace idan abu lugaba ya zamanto amintacce dan yace ban san shi ba da suka ko da aminci to amma wani ibnu khuzaima ya san shi da aminci ibnu ma'in yace fiqa yace amintacce ne saboda haka eh, hadisin sahihi ne hadisin Aisha radiyallahu anha ah, ya kamata ko sau ɗaya mutum ya aiki da wannan hadisin kafin ya bacci ya karanta suratul isra da suratul zumar sunnar annabi ce sallallahu da eh, suratul zumar shine hadisin da muka faɗa yanzu ahmad isra eh suratul isra da suratul zumar shine hadisin aisha wancan hadisin sajida da mulk shi ya zo daga hadisin jabir ne daga hadisin jabir ibn abdullah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta su kafin ya bacci su ma sai dai wannan hadisin ya fi inganci domin hadisin jabir akwai illa a cikin riwayarsa duk da yake ya kai martabar hasan wato surorin da aka rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta su da daddare kafin ya bacci guda hudu ne waɗanda suka fi inganta shine suratul bani isra'il wato suratul isra da kuma suratul zumar wannan sura da zamu karanta sai kuma suratu sajda alif lamin sajda da kuma tabarakal ladhi bi yadihi al ah, wannan ya nuna falalar wannan sura cewar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karanta ta a kowane dare kafin yayi bacci a kowane dare kafin yayi bacci wannan yayi nuni akan falalarta shi yasa aka ibnu kathir ya ambaci wannan hadisi daga riwayar ah, al-imam an-nasa'i wanda riwayar sai ce ta bincikawa a cikin sunan kubra ba za ka gani ba amma a abin nan a cikin tuffatul ashraf mizi yayi isara gare ta a cewar ta daga cikin abin da ya zo na falalar wannan sura ita wannan sura makiya ce sura ce ayoyinta a makka aka saukar illa sabani da aka yi a waɗansu ayoyi kamar kul ya ibadil ladina amanu taqu rabbakum kul ibadil kul ya ibadil ladina amanu taqu rabbakum da kuma kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah an ambaci cewa waɗannan da kuma Allahu nazzala ahsanal hadith waɗansu suna cewa waɗansu an ruwaito waɗansu malamai waɗansu daga cikin magabata sun ce waɗannan a madina aka saukar da su amma kamar yadda aka yi taujihin ba saukar da su aka yi a madina ba an yi istishhadi da su ne a madina sai aka ɗauka kamar shi ne sababin nuzul ɗin amma surar gabaki ɗaya a makka aka saukar da ita abubuwan da wannan sura ta kunsa shi ne tabbatar da wahayi tabbatar da annarcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kan cewar alkur'ani saukarwa ne daga Allah jalla wa'ala don surar ta ambaci alkur'ani da saukar da shi a wurare daban-daban a cikin wannan surar ta buɗe dai da cewa tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim sannan inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu din sannan Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabi'a sannan inna anzalna alaykal kitaba lin-nasi bil haqq faman ihtada falinafsihi wa man dalla fa inna ma yadillu 'alayha to wannan sai yasa ake daukan cewa babban manufar wannan sura shine tabbatar da cewar alqur'ani wato saukarwa ne daga Allah jalla wa'ala saboda haka wannan yake tabbatar da gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma abinda surar ta kunsa wanda ma za a iya cewa kaman ma shine turken abinda surar ta zo ta karantar ta Allah da bauta tauhidi a tauhidi shine wannan surar ta kunsa shine ma har wani daga cikin yan uwa ya rubuta risala wanda ya samu master's degree da ita a jami'a islamiyya mabahitul aqida fi suratul zumar abubuwa da suka zo na bayanai akan aqidar musulunci daga cikin wannan sura suratu zumar Allah madaukakin sarki yace tanzilul kitabi sassaukar wato sassaukar da littafi min Allahil azizil hakim daga Allah ne mabuwayi ne hikima tanzil ya sha banban da inzal inzal shine saukar da shi lokaci daya tanzil kuwa yawaitawa to domin wannan ishara ne ga yadda Allah ya saukar da Qur'ani wa Qur'anun faraqnahu li taqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila wato Allah ya saukar da shi ka karanta ma mutane 'ala muktin fatara fatara ko muka sassaukar da shi sassaukarwa wato ba lokaci ɗaya aka saukar da shi ba ana saukar da shi a hankali a hankali shi yasa kafirai suke cewa laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida yaya ba a saukan sassaukan masa da alqur'ani ba bai ɗaya a lokaci ɗaya Allah ta'ala yake kadhalika linusabbita bihi fuadaka wa rasalnahu tartila mun yi haka ne domin mu tabbatar da zuciyarka dan babu kamar babu jin daɗi irin ana ta ba ba a san me za a yi ba sai kawai Allah ya saukar da aya sai ta bayyana komai ka duba ka ga tsabiyar Aisha radiyallahu anha ake kwana arba'in ana ta yada maganganu ana ta yada maganganu Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin matsi da damuwa akan menene halin wannan kissar da ake ta yadawa wannan sharrin da ake yadawa sannan sai kawai Allah ya saukar innal ladina ja'u bil iski usbatun minkum ya kira abin kan cewa ƙarya ne waɗanda suka zo da ƙarya wata jama'a ce daga cikin ku shikenan wa kashe fatil gumma bakin ciki ya yi to sai a ji cewar Allah yana da kulawa da wannan al'umma wani tsanani idan ya zo sai Allah ya saukar da mafita kamar lokacin da aka rasa yaya za a yi sahabbai sun tafi suna neman abun wuyan Aisha radiyallahu anha an neme shi an rasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da rundunar da sojoji gabaki daya a rundunar sai an samu abun wuyan aisha aka ji aka zuga sayyidina abubakar aka ce ka dinga aisha nan ta zo ta tsara mutane ta tsara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutane ga waje babu ruwa ga waje babu ruwa wai ana neman abun wuyanta a sai bara ibn a'a wannan humayt usayd ibn usaid ibn hudayr da shi da abbad ibn mansur suka tafi neman lokacin sallah yayi suka rasa ba ruwa suka rasa yadda zaki sai suka yi sallah a inda suke ba taimama saboda ba saukar da taimama ba lokacin ba alwala tunda ba ruwa sai suka yi sallah a haka don ba saukar da taimama ba suna zuwa wannan aiwar da aka yi da dalilin aisha aka tsare mutane dalilin saukar ayar mama kenan sai usaid ibn hubayr yake cewa wannan ba ita ce albarkarki ta farko ba ya ummul mu'minin ba wani abu da yake samun ki da ba kya so ba sai Allah ya saukar da rahama ga al'umma sanadiyar to kaga wannan a sassaukar da alkur'ani a hankali al'umma sai ta ji tana cikin karkashin kulawar Allah cewa daga wani abu ya zo sai Allah ya saukar da mafita shi ya sa nema da sayyidina abubakar da umar suka je wajen ummu aiman don su gaishe ta bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda yake yi yana zuwa ya ziyarce ta sai suka je shine sai tace take ce musu sai take kuka sai suke ce mata me yasa kike kuka ai abin da yake wajen Allah abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu a wajen Allah ya fi masa wannan duniyar sai ta ce ba wai ina kuka bane akan cewa ban san abin da Allah ya bama annabi sallallahu alaihi wasallam a lahira ya fi masa nan duniya ba amma ina kuka ne saboda yanda jibrilu yake sakkowa da alkur'ani yanzu ya daina sai su ma sai ta sa su kuka sai suka duk su uku suna kuka sharaf sharaf suna tausaya ma kansu to kaga saukar jibril da alkur'ani wato fatara bayan fatara kula ce wato nuna kulawar Allah ce ga wannan al'umma to shi yasa sai Allah yake tanzilul kitab sassaukar da alkur'ani da ake yi min daga Allah ne al-azizil hakim mabuwayi kuma gwani a cikin aikinsa wato mabuwayi ne babu wanda zai hana shi ya abin da yake so haka ya tsara saukar da alkur'ani kuma haka yake saukar da shi a lokacin da ya so amma kuma mai hikima ne don yana yin abin da ya so babu mai rinjaye a kansa bai nuna kuma abin da yake yi babu hikima ba saɓanin sarakunan duniya sarakunan duniya idan suka rude da iko to shi kenan tun suna yin abu na hikima da hankali yake gani sai ga suna abu na rashin hikima na kama karya domin haka ɗan adam yake saboda jahili ne shi iko iko sai ya sanya shi ya kwakwalwarsa ta toshe ya zama to baya gani hikima shine ne masu ma kansu tura suke cewa power corrupt absolute power corrupt absolutely iko yana sanya mutum ya yi rinka barna iko wanda yake ba shi da linzani iko wanda yake na kama karya yana mayar da mutum ya zama to mabarnaci gabaki ɗayansa babu wani abu nasa na hikima da zai yi hmm? to ka gani a cikin wannan sai Allah yake nuna mana shi mulkinsa ba irin mulkin mutanen duniya ba ne shi mai cikakken iko ne mabuwayi ne amma kuma mai hikima buwayarsa ba ta sa shi ya yi kama karyaye abinda babu hikima a ciki duk abinda Allah zai yi mai hikima ne to wannan tabbatar da ingancin cewa alkur'ani saukarwa ne daga Allah an kira shi alkitab saukar da littafin wato ai littafin da kuka sani ɗaya daga cikin sunayen alkur'ani ne to kun ga wani yana daga cikin tabbatar da cewa alkur'ani littafi ne don haka Allah ya kira shi ai saukar da wannan littafin daga Allah ne mabuwayi ko mai hikima to yayin da Allah ya zamanto shi littafin daga saukarwar wato mai hikima ne mabuwayi ne shi kansa littafin sai ya zamanto buwayayye shi kansa Alkur'ani buwaye ne wa innahu kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid littafi ne buwaye. buwayarsa ta fuskar cewa ibnu ashur ya bayyana wannan buwaya duk da yake wannan ishihadi ne ta fuskoki guda uku an karanto mana su fuskar farko yace ce galibin bilhujja liman kazzaba bih buwayayye ne da hujja akan duk wanda ya kare shi ba wanda ya isa ya fito na fito da hujjar alkur'ani idan ka idan alkur'ani ya kawo hujja sai kai shiru kai kyat kamar yadda sakwatawa suke cewa sai kai shiru domin domin shi buwayayye ne hujjarsa ita ce kare kukanka sannan galibin mai rinjaye ne bilfadlu lima siwahu min kutubi. من حيث إن الغلبة تستلزم التفضل وتستلزم التفضل والتفوق cewa shi ne rinjaye ne wajen falala saboda kasancewar ita rinjaye yana lizinta fifiko da falala Alƙur'ani ya fi kowane littafi falala ya fi dukkan littafin Allah falala domin abin da ke cikinsa karatunsa ladan da ake samu a karatun alkur'ani ya fi ladan da ake samu a sauran karatun sauran mutane sauran annabawa sannan alkur'ani mai rinjaye ne a kan gwanayen magana larabawa masu fasaha allah ya karya su alkur'ani ya yi rinjaye a kansu ba wanda ya karbi kalubalen da allah ya musu alkur'ani cewa in kun ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rubuta to kuma ku zo da sura tamkasta kuma ku kirawo masu shaida ku kuma yace musu ma kai da mutane da aljanu za su haɗu don su zo da kwatankwacin wannan alƙur'ani ba za su zo da kwatankwacin ta ba ko da sun taimaka ma junansu a haka to wannan yana daga cikin izzar Alƙur'ani. ya yi wannan ƙalubale, ba wanda ya ɗauka a lokacin ma da ake da gwaninta ballantana yanzu shi ya sa yanzu a bayan yakin iraq shine america ta dauki wani mashru'i na kan cewa bari su fito da wani alkur'ani wai the noble criterion the noble furqan wanda wato zai dauke musulmi daga wannan alkur'anin su gane abinda yake zai dace da abinda da alkur'anin suke cewa littafi ne amma wanda zai dace da zamani ya zace da civic democracy suka zo da wannan aka buga shi a kuwait da turanci ake rabawa kuna da labarin wannan qur'ani ko tun wajen tun wajen tun wajen bayan bayan 9/11 ne bayan 9/11 ne aka yi to hmm. da aka a farkon wannan karni aka ba ku taba ganin sa ba hmm. nan an za a ga shirme a ciki Allah ya bada shi ba a taba Allah ya bada shi Allah ya bada shi Allah ya bada shi shi yasa ma ba ku taba jin sa ba Allah ya bada shi alkur'ani buwayayye ne ba wanda zai iya yin abin da ke cikin alkur'ani shi yasa su larabawa a zamaninsu al'asha wanda yake gwani ne wajen iya waka da aka ce kai ba za ka ɗauki wannan ba ne kai ma ka zo da sura kamar ta sai ce so kake na mayar da kai na abin dariyar larabawa a ce ga na abin da na yi in wani zai zo ya ce zai yi wannan a kusanta shi da alkur'ani da zaman sai dai ga mutane suna kama bakin su shine da muguwar rawa gwamnatin tashi sun san ba za su iya ba shi ba su gwada ba to in su sun kasa tare da bukatuwarsu wajen su karyata alkur'ani kasan ba wanda ya kai bukata kan a karyata alkur'ani irin larabawan da suka karya ba fi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a zamanin ko ba haka ba akwai wanda za su so a ce gashi Alƙur'ani ya ba da ƙalubale kuma sun ɗauka kuma sun ci irinsu babu kamar su da yahudawa da suke dukkan dalilin da zai sa su karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman sa inda wannan abu mai yiwuwa ne da an yi da an yi kuma saboda makiyan addinin musulunci a farko da an killace shi ga yanzu masu bincike domin eh, yanzu abinda coci take yi don ta tabbatar da wato ta nuna abin da zai nuna karyar alkur'ani da akwai wannan a cikin binciken da za a yi da dukkan miliyoyi sun hada sun samo wannan abin da aka ce an yi na kalubalen alkur'ani amma ya gagara basi ba saboda sun san abu ne wanda yake ba mai yiwuwa ba abu ne wanda yake ba mai yiwuwa ba to Allah madaukakin sarki haka ya sanya alkur'anin buwayayye sannan kuma kamar yadda Allah ya ce ita mai hikima haka nan ma alkur'ani shi ma ya zama to littafi mai hikima tanzilul kitabi min Allah alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim yunus da luqman tilka ayatul kitabil hakim wadancan ayoyin littafi ne mai hikima gwani kamar yadda wato alkur'ani Allah yake mai hikima gwani to haka shi ma alkur'ani shi ma yake gwani bi ma'ana wato dukkan abin da ke cikinsa ya kunshi hikima ya kunshi hikima a cikinsa ya kuma kunshi hikima a cikin hukunce-hukuncensa a labaransa hikima ne a hukunce-hukuncensa hikima ne yanzu ka tsiyarta kistar annabi yusuf a cikin alkur'ani da kistar annabi yusuf kamar yadda ka zo a cikin attaura wanda take hannun mutane yanzu ba za a tauran da Allah ya saukar da annabi Musa ba tunda ba mu san yadda take ba tunda Allah ya ce sun canza ta amma ka tsaya ka duba ka gani ko kissar mutanen annabi lo a cikin alkur'ani da kuma yadda take a cikin a cikin littafin a cikin attaura za ka ga bambanci a tsakankani domin shi kansa ibarorin abubuwan da ke ciki za ka gaba wai kawai ana gaya maka tarihi ba ne ana gaya maka hikimomi ne saɓanin abin da yake wanda wato za a tsarkake harshe daga faɗansa kamar kissar ita matar aziz da annabi yusuf ka duba yadda ta zo a alkur'ani aka naɗe aka yi bayani wanda yake na nuna wato tsafta da tsarkake harshe daga yasassar magana amma wannan ba za ka same shi ba a sauran abin da ake dangantawa ya zuwa galtafan Allah to sannan Allah ta'ala yake inna anzalna ilaykal kitaba bil mai maimaitawa ne hakika mu mun saukar da littafi ya zuwa gare ka da gaskiya wannan taukidin da Allah ya yi da inna yace lallai domin wato sharufta ne domin yabo ne cewa lallai hakika domin kitabin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya shakka saboda baya bukatar a karfafa cewa Allah ya saukar da littafin amma domin Allah madaukakin sarki yayi ya ga alqur'ani sai ya karfafa masa yace lalle mun saukar da alqur'ani gare ka da gaskiya kuma domin waɗanda suka yi inkari ya zama to Allah ya karfafa wannan saukarwar cewa hakika shine ya saukar da alqur'ani ya zuwa gare ka wato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil haqqi da gaskiya ai ma'ana dukkan abin da ke cikin sa gaskiya ne dukkan wata aya gaskiya ce Allah ta'ala ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin ubangijinka suka cika a wajen gaskiya da wajen adalci labaran gaskiya ne hukunce hukuncen adalci ne babu zalunci a alqur'ani to wannan shine gaskiya cewa da gaskiya Allah ya saukar da alqur'ani kuma da gaskiya Allah ya saukar da shi cewar hakika saukarwa ne daga Allah ba kawai a kacibus manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da alqur'anin ba ba kacibus ne yayi ba a'a da gaske Allah shine ya saukar da mala'ika Jibril zuwa wajensa ya saukar alqur'ani zuwa gare shi fa'budillaha mukhlishan lahu din dan haka bauta ma Allah kana mai tsarkake addini a gare shi wannan fa'in tafriq ne wato ta ta'lil wato saboda Allah ya saukar da alkur'ani gare ka da gaskiya to kai kuma ka bauta ma Allah kana mai tsarkake addini a gare shi ma'ana ka gode ma Allah domin wannan falala da ya masa na saukar maka da alkur'ani ya cancanci ka tsarkake bauta a gare shi godiya ga Allah shine ka tsarkake bauta ga Allah domin godiya ga ni'ima shine ka aiwatar da ni'imar wajen abin da wanda mai ni'imar ya yi maka yake so shi ne ma'anar godiya wato saboda Allah ya saukan maka da littafi da gaskiya to kai kuma ka bauta ma Allah kana kuma a cikin bautar Allah ka zamanto mai tsarkake addini a gare shi addini shi ne mu'amala mu'amala tsakanin Allah da bawa da kuma mu'amala tsakanin bayi da junansu to Allah ya ce ka kai bauta masa kana mai tsarkake addini gare shi shi kaɗai abin da za ka yi masa karfe ma wani Allah shi kaɗai za yi ma saboda Allah babu wanda ya kai shi kishi babu wanda kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake la adyabu min Allah babu wanda ya kai Allah kishi min ajli zalika harrama al-fawahish dan haka ne Allah ya haramta al-fahsha baya so Allah ba Allah baya so ya ga bawansa a cikin al-fahsha bawa nasa amma kuma yana cikin aikata al-fahsha Allah yana kishin wannan to haka zalika Allah yana kishin a sarrafar da wani abu na bauta ya zuwa ga wani ba shi ba kuma wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da Aisha ta ce ya Rasulullah kana tashi da daddare kana sallah har kafafunka suna kumbura bayan gashi Allah ya gafarta maka abinda ya gabata da abinda ma bai zo ba sai ce afala uhibbu an akuna abdan shakura na so na kasance bawa mai yawan godiya ga Allah ba ga duk abin da yake godiya ce ga Allah domin Allah ya yi masa ni'ima wanda bai ma wani daga cikin halitta ba ya bashi littafi wanda yake babu kamar sa ya bashi littafi wanda yake babu kamar sa shine alqur'ani da shi Allah da kansa ya dauki nauyin kare shi wannan shine fuska ta hudu wanda shi ibnu ashur bai faɗa ba na cewa innahu lakitabun aziz cewa alkur'ani littafi ne buwayayye fuska ta hudu na buwayar alkur'ani shine Allah ya tsare shi ba wanda ya isa ya canza shi ba wanda ya canza shi na taba karan na taba gaya muku kissar wani bayahude a kwafi ne rubuta littattafai type copies ne don da saboda babu ba kamfani ba printing press ita kana da littafi sai ka je ka kai ma sai ya rubuta ba yahude ne ba ne ya je ya rubuta taura ya yi canje-canje ya kai ta wajen gidan bautarsu midrash suka saye ta da kuɗi mai yawa suka ba shi. ya je ya rubuta lingila ya canje-canje a ciki ya sa abin da yake so ya je ya kai ma kanisa suka saya da kuɗi mai yawa sai ya rubuta alkur'ani ya yi canje-canje yana zuwa ya je ya soma kaima ya je ya kai wato na Bagdad, ya je ya kai cewa ga ƙur'ani ya rubuta ko za a fanta ana ɗauka ana dubawa sai suka jefa masa suka ce wannan ne Alƙur'ani. gyare-gyaren da ya yi cushen da ya yi da canje-canjen ana kaiwa shi kenan suka gane dalilin musulunta su kenan to wa hula fita da aziz yanzu kuna gani dukkan kur'ani da ake bugawa a mujamma na Malik Fahad King Fahad Complex da dai inji ne yake yi daga kuma miliyoyi ake bugawa amma kun san kan cewa kowane ƙur'ani sai huffar sai sun duba shi akwai mahaddata yan misra da yan mauritaniya suna nan da tije suna zaune in sun yi za su sa su kam cewa sun duba ba wai don za a yi canji ba saboda printers error a ɗauko wani feji a sa ana ko aya ba ko kuma aya ya zamanto cewar an shigar da ita inda ba nan take ba saboda printer ya yi wannan ba wai don cewa za a canza alkur'anin ba don saboda gudun printers error sai an yi wannan an buga muna shari'a commission aka je aka kawo wani irin wani wannan qur'ani wani ya gani an kawo alkur'ani an cancanta fejikan amma kuma babu alamar an canja fejikan zai nuna kan cewa kamar kuskure ne amma an kawo qur'ani wanda yake dukkan makaranci yana gani ya san cewa ba alkur'ani ne. to wanda kuma makaranci ba sai ya dauka a haka yake to amma kana gani wanda duk yake makaranci ne yana karantawa yana ganin kan cewa an canza zai san cewa wannan ba alkur'ani ba to wannan shine fuska ta hudu ta izar alkur'ani to sannan Allah ta'ala ya ce ala wato ku saurara ku ci wato ko ku faɗaka ya ku masu sauraro lillahi dinul khalis addini tsarkakakke na Allah ne shi kadai wato Allah shine kadai yake da addini tsarkakakke ma'ana Allah baya karɓan addini in ba wanda aka tsarkake gare shi ba kuma wannan Allah bai cancanci wannan ba don babu wanda ya cancanci a kaɗaita tashi da bauta in ba Allah ba saboda haka wanda zai ce shi kaɗai za a yi maɗa'a sai Allah wanda zai ce shi kaɗai za a nufa da bauta sai Allah wallazina takhadhu min dunihi awliya waɗanda kuma suka riƙi wato majibinta masoya da suke bauta musu ma na'buduhum illa liqarribuna ila ilallahi zulfa suna masu cewa mu ba ma bauta musu face su kusantar da mu ya zuwa ga Allah a kusanci sune kafirai wanda ake cewa yaya kuke bauta ma gumakanku yaya kuke bauta musu bayan kun san Allah da ya halitta sama da ƙasa shi ya cancanci bauta sai ce ina ai ba za mu iya zuwa wajen Allah gaba gaba ba dole sai mun yi kamun kafa dole sai mun yi kamun kafa ai waɗannan gumakan da muke bauta musu ba wai muna bauta musu don su ne Allah ba a'a don su kusantar da mu zuwa ga Allah ko kai ne za ka je wajen sarki ba sai ka je wajen fadawa ka yi kamun kafa da su ba ka yi musu isani sannan su kai ka fada to ai mu ma haka ne wato fadar Allah kamar fadar duniya ce wai shi ne Allah yake musu rabbi suna cewa mana abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa inna Allah ya hukumu bainahum to lalle Allah zai hukunci a tsakaninsu a tsakaninsu da tsakanin musulmi da su kiransu ya zuwa ga tauhidi wato Allah zai hukunci a tsakaninsu fi ma hum fihi a cikin abin da suke suke sabani a cikinsa. wato rana alkiyama Allah zai yi musu hukunci masu gaskiya ya shigar da su aljanna makareta kuma ya shigar da su wuta saboda haka ba hukunci bane wanda za a ce eh kun yi daidai a kafa muku ba ba ku daidai ba a muku ihu ina wanda biye daidai ni'ima ce ta dindindin wanda biye ƙarya azaba ce ta dindindin saboda haka hukuncin ba hukunci ne mai sauki ba in wannan wa'azi ne da kan cewa in ku Allah ne zai yi hukuncin to tun yanzu gara ka nemi meye hukuncin Allah ka san meye hukuncin Allah dan kar a sai ka lokacin da idan aka yi hukuncin babu damar komowa a zo a sake yin jarabawa babu risit inna allaha la yahdi man huwa kadibun kafar lalle allah baya shiryar da wanda yake makaryaci mai yawan kafirci wato allah baya shiryar da wanda yake a cikin wannan da'awar tasa ƙarya yake kuma ya san ƙarya yake su ne masu cewa suna bauta musu don su kusantar da su zuwa ga Allah bayan sun san ƙarya suke yi waɗannan ba su cancanci bauta ba to Allah ba zai shiryar da su ba hakanan masu yawan kafirci gaskiyar ta bayyana a gare su amma sun rufe ta sun gamsu da hujjar alkur'ani da hujjar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun kiyarda to Allah ba zai shirye su ba shiriyar da aka koye aka kore ta anan ita ce shiriyar tawfiq shiriyar da Allah zai musu kasari kan su ga gaskiya su bi ta ba shiriyar irshad ba shiriyar irshadi na bayyana gaskiya Allah madaukakin sarki ya bayyana ta amma waɗanda Allah ya ce ba zai shiryar da su ba su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ba zai ba su kulawa tasa ba wanda da wannan kulawar ne za su samu taufiki Allah ya halicci wato ƙarfin bin shirya tare da su wanda yake wannan kuma falala ce ta Allah domin Allah ya san abin da ke tare da su na ƙarya da kafirci wanda duk wato kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fama kanu liyu'minu bihi ma kanu liyu'minu bima kadzabu bihi bima kadzabu min qabl kazalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin wanda suke da kafirci yayin da suka karyata tun farko to su ne Allah baya musu ba ya musu ba ya ba su kudurar da in sun ga gaskiya za su bi saboda yayin da suka ganta daga farko sun take ta duk wanda ya ga gaskiya ya take to la'alla ba zai sake ganin gaskiya ba har abada har abada shi kenan saboda haka Allah ba a zalumin kowa bane falamma zagu azaga Allahu qulubahum yayin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zuciyarsu bai sake ba su damar zuciyar ta dawo daidai ba to nan ma haka Allah ya kore shiriya cewa Allah ba zai shiryar da su ba domin Allah baya shiryar da wanda yake makaryaci mai yawan kafirci dan haka wato ƙarya take mummunan abu to babu yadda za a yi Allah yana faɗan wannan sannan a ce alkur'ani kiran ƙarya ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake yaki da ƙarya yake cewa makaryaci Allah baya shiryar da shi to ta za a yi shi kuma ya zo ya ƙarya ga Allah shi yasa sarkin Kirista na Rum yace yake ce ma yake cewa Abu Sufyan ya tambaye shi shin kun san shi da ƙarya kace wallahi ba mu san shi da ƙarya ba bal muna kiransa amintacce sai ce to ba zai wa a ce ya bar yi ma mutane ƙarya ba sannan ya je ma Allah ƙarya baya ƙarya ga mutane amma ya je kinki mota a ce Allah zai ma ƙarya wanda baya wa mutane ƙarya ya mutu sharri ya mutu kunun guita a ce kuma Allah zai yi ma zai yi ba wannan dukkan hankali ya san wannan to ba zai yiwu ba Allah yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin abin da Allah yake Allah baya shiryar da makaryaci sannan kuma ya zamanto shi ya gina addinin sa akan ƙarya haka nan ma kafirci yawan kafirci asalin kafirci shine rufewa asalin kafirci kenan shine rufewa manomi ana ce masa kafir domin yana rufe kwaya a ƙasa yana rufe kwaya a kasa zar in a'ajaba al-kuffara nabatuhu a'ajaba al ba nabatu al a anan wajen ba kafirai ake nufi ba manoma su ake nufi to kaga an kira su manoma saboda suna rufe tsuro, to shi kafiri an kira shi kafiri saboda ya ga gaskiya ya rufe ta ya ga gaskiya amma ya rufe ta ya kake lau arada Allah an yattakhidha walada Allah yace da a ce Allah yana nufin ya riki kamar yadda suka ce ittakhadha ar-rahman walada Allah ta'ala yace lastafa mimma yakhluqu ma yasha da Allah ya zabi abin ya so daga abin yake halitta wato da Allah yana son ya riki da kaddara wato tadbiri wanda yake wanda yake wato ba zai yi ba domin impossibility ne mustahili ne Allah ya rikida domin in kace Allah ya rikida ka da shi ba Allah ba bai zama Allah ba domin ba abin da zai sa ya rikida sai bukata da zarar ka sifanta shi da bukata bai zama Allah ba domin Allah shine al-ghani wanda yake baya bukatar komai ma'anar Allah mara bukatar komai mara bukatar kowa ko da yayin da kace yayi da an zama to mabukaci ga da in ya zamanto bukaci ga ɗa ya zamanto ba Allah ba saboda haka mustahili ne don haka ba ma za ka iya kaddara shi ba ba ma za ka iya kaddara shi ba kamar ka ce ne akwai babu kuma duk lokaci ɗaya zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa ka haɗa akwai da babu ka ce duk suna nan ba zai yiwu ba in dai akwai to babu babu ba ta tafi in babu akwai tana nan ba zai yiwu ka haɗu ba aljam'u na naqibain ba zai taɓa yiwuwa ba to a ƙaddara a bisa impossibility cewa Allah ya yi nufin ya ɗauki ɗa to da yana nufin ya ɗauki ɗa to da sai ya zaɓi daga cikin halittarsa a wanda yake a wanda yake so wato ba zai zamanto a ai islam wato ba zai yiwu ya zamanto Allah maɗaukacin sarki ya ɗauki ɗa ba domin mahluki ba zai yi kama da mahalicci ba bai zamanto ya tsaya a makamin ɗa to da abin zai yiwu da sai Allah ya mayar da wannan impossibility ta zamanto possibility ya zamanto za a iya samun wani wanda Allah zai ɗauke shi ya ba shi matsayi irin na Allah to wanda yake kuma wannan ba zai yiwu ba domin lauka na fihi ma alihatun illallahu la fasadaka da a ce akwai iyayen giji ba Allah ba da sama da ƙasa sun tarwace don akwai wanda akwai ɗaya daga cikin wato mai halittar sai ce shi yana so ɗan adam ya zamanto idansa idan idan mage shi kuma ya ce a'a idansa ya zamanto irin idan ɗan adam wani kuma ya ce a'a shi zai yi shi da kunnansa irin na kare duk ce a'a da kunnansa irin na mage saboda haka kyaya za a yi a zo a hada idan ya zamanto daya ya rusuna ma dayan ya zamanto ba Allah ba wanda nasa ya zamanto shine zartacce ya zamanto Allah in ya zamanto shine Allah wanda nasa bai yiwu ba ya zamanto ba Allah ba saboda haka impossibility ne ba zai yiwu ba to sai shi yasa sai Allah yake subhanahu sarki ya tabbata a gare shi wato sarki ya tabbata a gare shi kan yayi haka huwa Allahul wahidul qahhar shine Allah madayancin sarki madayancin abun bauta al qahhar marinjayi mai rinjaye akan komai mai rinjayi akan kowa shine shi kadai da tsarkake kansa kaga dalili na hankali da Allah madaukakin sarki ya kawo domin tabbatar da tauhidin rububiyya to sannan Allah madaukakin sarki kuma ya ambaci sifofinsa in Allah ya ce mu insha Allah sai mu tsora daga nan subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah muna roƙonka ka gafarta mana ka ji kan iyayenmu Allah ka bamu dacewa da daren lailatul qadr Allah ka sanya mu da samun babban rabo Allah yi mana muwafaka da tsayuwar daren lailatul qadr Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake sanya su cikin waɗanda suka karɓi ayyukansu Allah ka sanya mu cikin hawan da aka haramta musu aka yi tabar da su Allah muna roƙonka ba mu kyakkyawan rabo Allah ka ba mu babban rabo akwai yar ah, uwa da mai zuwa wannan majalisi kakar a wanda daga cikin yan uwa mai zuwa wannan majalisi kakar su tara su na roƙonka Allah ka gafarta mata Allah ka sa aljanna makomata akwai malami wani gurgu mai ma'abucin wannan masallaci ko da yaushe yana tare da mu a wannan masallaci a bakin kofar filin sukuwa Allah ya masa rasuwa Allah ka gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa Allah ka ɗaukaka darajarsa Allah ka kyauta bayansa Allah ka haska kabarinsa akwai dan uwa birkinan wannan masallaci malam ɗahiru ba shi da lafiya muna roƙonka Allah ka ba shi lafiya Allah ka tada kafadinsa Allah ka inganta masa lafiya akwai wadda yarta ba ta da lafiya tana fama da ciwon kafa ko tashi ba ta iya yi an kasa gane abin da yake damunta muna roƙonka Allah ka ba ta lafiya Allah ka yaye mata Allah ka tayar mata da kafadunta akwai wanda za a fi yan uwa waɗanda za su tafiya muna roƙonka Allah ka kare su a cikin tafiyar su Allah ka kasance tare da su Allah ka ba su biyan bukata akwai yan ah, uwa waɗanda suka kawo ziyara daga katsina muna roƙonka Allah ka mai da su gida lafiya Allah kasance tare da su Allah ka ba su tsari da kariya Allah hanyoyinmu Allah ka sanya tsari da kariya har yanzu ana fama da barazanar rashin aminci a jihohinmu na katsina da zamfara da sokoto da kebbi da naija da kaduna na roƙonka Allah ka kawo aminci Allah waɗannan mabarnata Allah ka mana maganin su Allah ka kawo ƙarshen fitinar su Allah ka dakusar da kaifin su Allah ka dakusar da kaifin su Allah ka tarwatsa su Allah ka watsa aniyar su Allah ka jefa razani a cikin zukatan su Allah ka jefa sabani a cikin zukatan su Allah ka yaye Allah ka yafe mana zunuban mu Allah ka yafe mana zunuban mu babu wata musiba da take sauka sai da zunubi Allah kuma baya ɗauke ta sai da sai da su ba Allah mun tuba zuwa gare ka Allah muna neman gafararka Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana yafiya wanda zaka yaye wannan masifa da ta same mu Allah mun san mun mugusta mun cuci kawukanmu mu ne muka aikata abubuwa waɗanda suke na sabani na sako a gare ka Allah kuma kai ne kake kai ne kake gafarta zunubai kai ne kake yaye tsanani kai ne kake ɗauke musiba sanadiyar tuba da neman gafara Allah mun tuba muna neman gafararka Allah ka yayi mana wannan masifa Allah ka yayi mana wannan masifa da dukkan sauran musibu da suke addiban mu a wannan kasa ta mu Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah wanda suke nufin mu da sharri Allah muna ka kamar yadda shirin su a kansu Allah wanda suke nufin wannan gari namu da wannan kasa ta mu da tashin hankali muna ka Allah yi mana maganin su Allah mummunan shirin su Allah ka sa ya zamanto akan ruguza kawukan su ne Allah kamar yadda mummunan shirin su akan su Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu aminci da rahmatka ya arhamar rahimi. Allah ka cika mana wannan wata da ridwani daga gare ka Allah ka saukar da yardarka a gare mu ka saukar da yancin mu eh, eh, ka yantar da mu daga azabarka a ƙarshen wannan wata da kuma a kowane dare na wannan wata Allah ka mayar da kai alƙawarin karɓan addu'a ka masu azumi Allah ka karbi addu'o'in mu Allah dukkan abubuwan da muke roƙa a cikin wannan majalisi da ba ma a cikin wannan majalisin mu ba a ɗaiɗaikunmu da kuma a taronmu Allah ka amsa mana Allah ka cika mana mu ka amsa mana dukkan masu bukatu waɗanda suka halarci wannan majalisi da wanda suke tare da mu da wanda suke nesa Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka amsa addu'o'inmu Allah da albarkar wannan addu'a da muka yi da wannan karatu da muka yi na littafinka Allah muna roƙon ka amsa addu'o'inmu Allah ka karɓi wannan ka karɓi wannan kokari namu hada Allahumma hada al-juhd wa alayka at-tuklan wa hada ad-du'a wa minka al-ijaba Allahumma istajib du'a'ana wa la taruddana kha'ibin العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين